Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kan labaran. Gwamnatin jihar Kano ta sha alwashin fara tura ɗalibai zuwa ƙasar Algeria domin karantar fannin addinin Musulunci. Yan bindiga sun hallaka mutane sama da 200 a jihar Zamfara yayin da suka kai wasu jerin munanan hare-hare wasu ƙauyukan jihar. Hukumar kashe gobara a jihar Kano ta tabbatar da mutuwar wasu mutane biyu waɗanda gobara ta halaka a jihar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara tsara yadda za ta samar da shirin da zai kawo ƙarshen rikici a ƙasar Sudan. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran. yau asabar biyar ga watan jumada akir shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan eh, wato takwas ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya ga cikakkun labaran kamar haka Gwamnatin jihar Kano ta ce za ta ci gaba da shirya addu'o'i na shekara-shekara domin neman zaman lafiya a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. babban sakataren yada labaran gwamnan kano malam abba anwar ya bayyana a wata sanarwar da ya wa manema labarai cewar shirya taron addu'ar ne domin neman zaman lafiya a kan ta'addancin da ya addabi najeriya gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ne ya bayyana haka a yayin da ya jagoranci mabiya ɗariƙar tijjaniya na duniya don yin addu'ar neman zaman lafiya a najeriya wanda aka gudanar a kano gwamnatin za ta kulla alaƙa wato za ta kulla wata alaƙa mai karfi da shugabannin tijjaniya na duniya domin neman addu'o'i daga mabiya ɗariƙar domin samun zaman lafiya gwamnan gano ganduje ya ce za a dinga tura ɗalibai ƙasar algeria domin neman ilimin addinin musulunci gwamnan ya karbi bakuncin shugaban ɗariƙar tijjaniya na duniya sheikh sharif ali ibn arabi jika ga shek ahmad tijjani an gabatar da taron addu'ar yau asabar a filin taro na sani abacha da ke unguwar kofar mata a kano mutane daban-daban ne suka halarci taron addu'ar ciki har da mabiya ɗarikar ƙadiriya taron ya samu halartar mahimakin gwamnan jihar kano da sakataren gwamnatin kano da sarkin kano alhaji amina ado bayero sai karamin ministan noma a najeriya wanda ya wakilci shugaban najeriya a yayin taron addu'ar da aka yi an yi jana'izar dr ahmad muhammad bamba wanda aka fi sani da dr ahmad ke, dr ahmad sanannen malamin addinin musulunci ne wanda ya shahara tsawon lokaci tare da sadaukar da lokacinsa wajen karantar da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam malamin ya rasu a ranar juma'a bayan gajeruwar rashin lafiya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya manyan malamai ne suka halarci jana'izar wanda aka yi a masallacinsa da ke unguwar yola a kano sheikh ibrahim khalil shugaban majalisar malamai a kano da mataimakin gwamnan kano da sarkin kano da sauran manyan mutane wato da sauran manyan shehunan malamai sun halarci jana'izarsa mutane na alhinin rasuwar malamin wanda ya shafe sama da shekaru talatin yana karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya ji kansa ya gafarta masa idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta tabbatar da kama wani mutum da ake zargi ya hallaka matarsa bayan samun sabani da suka yi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar asp rahman wato ramhan nansel shine ya tabbatar da haka a lafiya babban birnin jihar ya ce ana zargin mutumin ya hallaka matarsa bayan ta wato bayan sun samu saɓani lamarin da ya kai ga ya fara dukanta har ta rasa ranta al'amarin ya faru a yammacin juma'a a yankin sabon fegi shabu a lafiya ta jihar nasarawa 'yan sanda sun kama yakubu owe bayan samun rahoton zargin hallaka matar tasa tuni aka mika korafin zuwa sashen binciken manyan laifuka da kisan kai domin faɗaɗa bincike a kai sa'an an aike da gawar wato matar zuwa wajen ajiyar gawawwaki kafin fara gudanar da bincike domin gano sanadiyar mutuwarta rahotanni daga jihar zamfara na tabbatar da cewar an gano gawarwaki mutane 143 na mutanen da 'yan bindiga suka kashe a wasu hare-haren munanan hare-haren da suka kai wasu ƙauyukan jihar an kai hare-haren ne a ranakun laraba da alhamis a ƙananan hukumomin an kada bukuyum rahotannin sun ce ko a jiya juma'a sai da aka gano wasu gawarwakin mutane da 'yan bindiga suka kashe sannan ana ci gaba da lalubo wasu gawarwakin a cikin dazukan kan. wani mazaunin garin ya tabbatar da cewar an hallaka sama da mutane 200 wasu da dama kuwa an kone su ne da ransu a cikin gidajensu daga cikin mutanen da aka kone da ransu akwai mata da ƙananan yara ya ƙara da cewa 'yan bindigan sun tilasta wa mutanen zama a cikin gidajen nasu nan suka banka wa gidajen wuta har suka rasa rayukansu ƙauyukan rafin danya barayar zaki rafin gero kurfa na daga cikin ƙauyuka wanda lamarin ya shafa haka zalika wani da lamarin ya faru a gabansa ya shaida cewar wato kuma ya sha da ƙyar ya bayyana cewar 'yan bindigan sun kore shanu sama da dubu uku kuma daga ciki akwai wasu dabbobi wani mai suna malam muhammad sani ya ce har yanzu 'yan bindigan suna cikin garin kuma sun hana yin jana'izar wasu da aka gano gawarwakinsu a ƙauyensu rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana ci gaba da bincike domin tattara bayanin al'alman mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar munanan hare-haren da aka kai masu kallon muka da ku manta kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana rayuwanku akan labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba sifili uku taratara shida shida kuna da damar bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya da youtube mujallar matashiya ko ku karanta labarin mu a yanar gizo matashiya.com za ku iya ba mu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko ko da sako a kan lamba 0806 Labarin zai dora bayan mun karbi wannan sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Bala. Sunana Abubakar Mutula Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'ummar jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Kowanne yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin ƙarasa karɓar ku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.com cbr.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin ka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to madalla barkan mu dawowa gwamnatin jihar zamfara wato to madalla barkan mu dawowa gwamnan jihar zamfara muhammad bello matawalle ya ce gwamnatin jiharsa za ta samar da jiragen yaƙi na zamani samfurin tukano domin yaƙi da 'yan bindiga gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake bayani a dangane da hare-haren da aka kai wasu ƙauyuka kuma da ke ƙarƙashin ƙananan hukumomin anka da bukuyum muhammad matawalle ya ce za a kai jiragen yaƙin ne daga wato za a kai jiragen yaƙin ne jihar daga ƙasar amurka ba da jimawa ba a sakamakon hare-haren mutane da dama sun yi gudun hijira zuwa wasu ƙauyukan domin tsayartar da rayuwarsu gwamnan ya ce ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda wanda shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi zai taimaka wajen yaƙar su tare da kawar da su baki ɗaya matawalle ya bayyana haka a yau yayin da ya ziyarci sabbin sojojin da aka ɗauka a ƙananan hukumomi goma sha hudu na faɗin jihar gwamnan ya ce sun fara shawarar yadda za a yaƙi 'yan bindiga da jirgin da za a kawo daga ƙasar amurka kuma tattaunawa ta yi nisa wadda ta kunshi kwamishinan tsaro da sauran masu ruwa da tsaki akan al'amuran tsaron jihar an shafe tsawon lokaci ana fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar zamfara wanda hakan ya yi silar salwantar da rayukan jama'a da dama hukumar kashe gobara a jihar kano ta gano gawar wani mutum mai shekaru hamsin a duniya jami'in hulɗa da jama'a na hukumar saminu yusuf ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai yau ya ce sun samu kiran waya ne daga wani jamilu harisu wanda ya sanar da su ga wani wato wani mutum a bakin ruwa a unguwar sallari jami'in wato jami'an sun isa wajen a yau bayan karɓar kiran da suka yi sannan suka iske mutumin ya sha a gefen ruwan ya mutu saminu yusuf ya ce bayan raskar mutumin daga bisani aka tabbatar mutumin ya mutu ne hukumar kashe gobara ta jihar kano ta mika gawar mamacin ga baturen 'yan sanda wato garin 'yan sanda na filin hoki domin faɗaɗa bincike har lokacin da muke kammala wannan labari ba mu ji bayani dangane da wato daga jami'an tsaro akan musabbabin mutuwar mutumin ba a wani labarin kuma hukumar kashe gobara ta ce wasu mutane biyu sun rasa rayukansu a sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani gida da ke hanyar zuwa gwarzo zainab yusha'u wato da mai shekaru 25 a duniya da ɗanta suleiman usaini mai shekara ɗaya a duniya sun rasa ransu a yayin da gobarar ta cin musu lamarin ya faru a safiyar yau asabar kuma hukumar ta samu nasarar kashe gobarar hukumar ta ja hankalin mutane da su ƙara kula da al'amuran wuta musamman a wannan lokaci na sanyi domin hana afkuwar tashin gobara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta fara wani shiri domin kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a ƙasar Sudan. Majalisar ta shiga tsakani bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da mulkin farar hula a ƙasar Sudan. Bayan shiga tsakanin da majalisar ta yi an mayar da mulkin ƙasar ga Firaministan ƙasar Abdullah Hamdok. Matakin hakan ya biyo bayan wata yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin ɓangaren farar hula da ɓangaren sojoji wanda suka karbi mulkin ƙasar. mutane da dama ne suka rasa rayukansu a sakamakon zanga-zangar da aka daɗe ana yi a ƙasar sudan ana shirin samar da wani shiri wanda zai taimaka wajen sasantawa wanda zai taimaka ga mulkin farar hula bayan gudanar da zaben da ake sa ran za a yi a shekarar 2023 abdullahi hamdok ya aiki wato ya ajiye aiki wanda hakan ya haifar da damuwa akan makomar mulkin da za a miƙa bayan zaben da ake sa ran a shekarar wato mai zuwa mutane 60 aka ruwaito sun mutu a sanadiyar rikicin na kasar sudan wanda aka fara a watan oktoba shekarar 2021 da ta gabata duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin abokan aiki amina tahir muhammad khadija ahmad ahmad murtala ibrahim ya sadamu da ku sunana abubakar murtala ibrahim nake cewa mu kwana lafiya